mun bayar ba ne wato ainihin don ka ansa kuma ya kasance ka zalunci mutum ko ka hana shi ba mun bayar ne don wato ainihin ko za ka yi wani abin kana so ka amshi kamar bashi haka a wajen wani amma mai an ki baka bashin kana so ka ansa kuma babu yadda za ka kai kuma ba da niyyar cinye kuɗi kai ba kana so idan ka samu kuɗi za ka biya yawa mun bayar ne saboda wato ainihin idan ka samu kuɗi za ka iya biya idan kuma ya kasance ka anshi kuɗin mutum ka biya shi ba ba ma ba mu baka dama ka ɗauki wannan sirrin ka yi shi ba in dai har ka san ba ka ba mutum kuɗin shi ba to wannan sirri dai na amsar bashi ne kowane irin bashi kake so ka ansa a gurin mutum yanda zaka shi ne ana so ka yi alwala ka yi fula raka a biyu sai ka zauna idan ka zauna sai ka zo ka yi wannan da na ayatul kursiyu kafa wato ainihin ɗari uku da goma sha uku sai kuma karanta ya hayu ya kayu ɗari uku da goma sha uku haka za ka yi bayan ka gama insha Allah sai ka roƙi buƙatar da kake so insha Allah ka yi kwana uku kana yin wannan sirri bi iznillahi za a sami biyan buƙata akan abin da aka sa a gaba insha Allah a daure a tura yan al'ummar musu amfana da wannan sirri wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima